rahmanir rahim, Gaba ƙura, babi na 24. Hankali na gaba ɗaya ta yayi da na naji ta a bayana, don irin Amma da na Abula kawai ne a kanmu. Muryar Abula da na ji da ki tsaya ta ɗauko miki littafin mana, dole sai kin bi ta ɗaki. na tsayawa tayi ta kalli Abula da ke mata wani irin kallo, inda ni kuma na shige ɗakin ƙirji na na dukan uku-uku, na ɗauko jaka ta gaba ɗaya ne waje, don san bana so Amma ta ɗago wani abu. Yanzu a rashin hankalin Husna biyo ni take so tayi ɗaki. ko dan ban taɓa faɗa mata ni 'yar riƙo ce a gidan ba, shi ya sa take tunanin gidanmu ne. Ƙila ni ma ina da ɗakin da za mu shiga mu yi abin da muka saba. Da ni a yanzu ban da Muhsina ta riƙe min wuta, hankali na bai fiye tashi kamar baya ba. Ban sani ba ko dan a lokacin na fara ɗaukar karatun ne. Cikin yaƙe da murmushi na ɗauko littafi littafina. Hannuna sai rawa yake saboda kallona da na ga Amma na yi. Muhsina kuwa haɗa rai kawai tai kamar ta kai wa Abla naushi da ta hana ta bin bayan Siyama. ga littafin naki na. Mosina ga kuma Tesbuk din. addu'a kawai nake akan Allah ya sa kar ta kwafsa min inda Allah ya taimake ni ta karbi littafin na ɗan saki ajiyar zuciya ina kifta mata ido da sunan magiya nake mata akan ta tafi inda ta ja karamin tsaki tana bari na tafi ina ƙoƙarin magana na ji ammana siyama ba za ki ba wa ƙawar taki ruwa ba haka za ki bar ta ta tafi a ƙoshe nake mama na gode Amma ba ta ƙara cewa komai ba, na shige na da sauri na ɗauko hijabi na na saka, na fito na cewa amma Ammo bari na raka ta na dawo, kai ta gyaɗa min, inda Muhsina ta yi waje, na bi bayanta da sauri na ina sakin numfashin tsoron da na rike tun ɗazu. Wannan wani irin wulaƙanci ne Siyama, ta ya za a yi na zo gidanku ki tsaya kina kama kama haka, kamar wacce ba ta son na Muhsina ta ya za ki biyo ni har gida, so kike ki tona mana asiri, wai ke ba ki da tsoro ne? baki san wannan abin da muke ba kyau ba, ya ba zan biyo ki gida ba, da na ce ke ki zo gidanmu mai yasa kika ki zuwa, ai ko dole kuwa ki ga na zo gidanku, tunda kin sa jarabar tsoro a ranki, a makaranta tsoro kike ji, ba a san a yi abu a gida. Muhsina ina ga ban taɓa faɗa miki ba, ni fa 'yan riƙo ce a gidan nan. don Allah karki abin da zai saka a taɓa sanin halin da nake ciki kin ga amma na yawan samun ido Ban san mai yasa ba, duk motsi na idon tana kai, ba na so na taɓa wani abu ta ɗago ne kuma yadda na ga tana yi wa yaranta ba ta ba su fuskar yin ƙawaye da zuwa gidajen ƙawaye, shi ya sa kika ga na kasa zuwa gidanku, ba wai don ba na so na zo ba. To yanzu me kike nufi? kenan a makaranta ba za mu haɗu ba, a gidan ma ba za mu haɗu ba? mu husuna ki bi komai a hankali zan nemo hanyar da za mu rinka haɗuwa, dan Allah kar ki damu. Da kyar na samu ta tafi don dage man ta akan a kan gobe sai na zo gidansu, duk da uban bayanin da na gama yi mata, duk da idan za mu yi nima ina jin daɗin, amma gani nake Muhsina ta dame ni ta shanye ni, ita yadda Turawan da take kallo suke yi haka take yi. Ko da na koma gida Ammo ba ta ce min komai ba, sai da na je kwanciya bayan mun yi assignment mu da Walida da na dan mata karin bayani akan mas ɗin da aka bata, don duk wannan abin ina da kokari suna na ta kira na amsa. inda ta fara magana tana, "Yarinyar da ta zo ɗazun 'yar ku ce ko?" "Eh, Amma 'yar ajinmu ce. Ina so ki yi baya da ita hankali na san bai kwanta da ita ba. To Amma in sha Allah, yauwa ba na so na ji an ƙara ganin ki da ita, don har walida zan faɗawa ta sa miki ido, in dai ta gan tare ta faɗa min. In sha Allah Amma ni dama a duk ɗaya kawai muke zama, sai nake ɗan koya mata abin da bata gane ba, amma ba wani ƙawance nake da ita ba, ki dai yi baya da ita. To Ammo." Na ce ina tunanin ta inda Mahusuna ma za ta iya bari na cikin sauƙi, duk da ƙasan zuciyata ba zan so rabuwa da ita ba, amma matsalar da take son jawo min da hakan zai iya sawa asiri na ya tonu, yasa nake son rabuwa da ita nima. dan a yanzu na gane abin da muke yi ba mai kyau ba ne, idan har asirin mu ya tona akwai matsala. washe gari ko da muka je makaranta haka na daure wajen haɗa rai, na ƙi sakarwa Mahusuna fuska, don yau aikin kallon fina-finan Turawan kawai take. tana matsu-matsu, na san banda malamai na ta shigowa za ta iya jawo hannuna, ta danna a ƙirjinta. Na rasa wacce irin yarinya ce ita da bata da tsoro. Kasancewar Juma'a ce, Tafik ɗaya ake mana mu fita asfot. Ana kaɗa kararraba aka fara ficewa daga ajin, inda ni ma na miƙe da sauri na danna gujewa Muhsina, da ban san me yasa ba na iya bijire mata, idan ta dage min akan mu yi wasa da juna ba. Kamar ta san abin da nake shirin yi ta riƙe hannuna gam. inda na koma na zauna. Don a lokacin duk an fice, amma na ga wannan Faridar da na lura ta fara ɗago mana satar kallon mu da ta yi waje. Siyama don Allah ki bari yau mu ɗan yi wasa. Wallahi ba mai ganin mu kin ga ba kowa a ajin. Muhsina wallahi ba zan iya ba. Ke wai baki lura su Farida sun fara gano mu ba. Ran nan fa na ce miki sun gan mu kika ce a'a ba su gan mu ba. Ni dai tsoro nake ji wallahi ba zan iya ba. To Yi min kaɗan ki tafi bari na leƙa ba kowa wallahi. Ta miƙe ta yi hanyar waje, inda na ji ƙirjina na dukan uku-uku, ni ma na waige-waigen nake, na rasa ya zan yi da muhusina ni tsoron asirin mu ya toni ya sa na daina jin sha'awar yi, inda muhusina ta dawo ajin bayan ta tura kofar ta rantse min kowa na filin wasa ba kowa, sam ban ji na ya kwanta ba sai da ta ɗan rufe Windows. Cikin sauri da tsoro na fara yi mata abin da ta fi so ɗin da ta ce shi yake gamsar da ita. Ina yi ina waige-waige, ita kuwa ta ƙanƙame ni yacce ba zan iya sakin ta ba. Magana da na ji ƙasa-ƙasa ya sa na fara ƙoƙarin hankaɗa ta cikin tashin hankali da faɗuwar gaba. Bango ƙofar da aka yi da waɗanda na gani a bakin ƙofar ya sa ni sakin ihu da fizge ƙanƙamar da Muhsina ta yi min. Balaraba. Nesa da gidan Shagari ta tsaya tana leƙa gidan, hannunta ƙudundune da wani baƙin leda, tunani kawai take ta yacce za ta samu wani ya taimaka mata wajen mata aikin da ta kashe kuɗi mai yawa, har da su cin bashi, don ta samu cikar burinta a kan Shagari da Ishama, ko baccin kirki ba ta iya yi, idan ta tuna daular da Ishama ke ciki. Siyama da Hisham da bata san halin da suke ciki ba hankalinta a kwance yake, don ta san Siyama ta daɗe da watsewa, tunda ta san aikin da za ta je ta yi a Cameroon. Hisham kuwa, idan har zai iya zuba mata guba a abinci, ta san a yanzu ya zama kangararre a duk inda yake. Fatan mutuwa ma ta yi musu gaba ɗaya, yace ba za ta buɗe ido ta ga an danganta wani da sunan jinin Jafar ba, amma tunda hakan bata samu ba, watsewarsu da shiga gararin rayuwa shine burinta. Sai kuma ta zuba ido tana kallon Ishama na cikin irin wannan ƙaton gidan. Idan ta tashi ma ta tafi neman Hisham da Siyama, ta jawo su jikinta, lallai da ta mutu da bakin ciki. Asirin da ta yi a shekarun baya wajen sa wa Jafar tsanar Kudirat, har sai da suka rabu da azabar da ta gana wa kudurat wajen haukata ta, irinsa za ta yi wa Ishama, har sai ta ga Shagari ya danƙara mata saki uku za ta samu natsuwa. Kwana biyar kenan da maganin nan a hannunta, tana tunani da nazarin ta yacce za ta samu mai shiga gidan Shagari, ya barbaɗa mata a bakin ƙofar da ta san Shagari zai iya takawa, sai kuma wanda aka ba ta ta sa a ƙasan filin Ishama da zai sa ta ji kamar ta yi hauka, idan har ba rabuwa ta yi da Shagari ba. Su biyu dai tsanar juna za su yi kamar za su kashe juna, har sai sun rabu da juna za su samu natsuwa. Gargaɗin da Shagari ya mata da tsoron sa da take ji, ya sa take ta tunanin ta yacce za ta samu cikar burinta, ta rasa yacce za ta yi. don ta san idan har ta yi gangancin saka kafarta a gidan Shagari, Ƙila ta da shagarin ya rantse zai sare mata sai ya sare ɗan. Haka ta lafe a cikin duhu tana ta tunanin ko almajiri za ta samu, amma ta ya hakan zai yiwu ne, ba ta sani ba, don ta san ba yadda za a yi almajiri ya iya shiga ɗakin Ishama, kanta dai a kulle, tana ta nazari, wajen awa ɗaya da rabi kenan tana tsaye da tunanin yadda za ta yi, don ta kawai ta ga ta samu ta yi duk abin da bokan ya sata, dan don tana da baƙin cikin more rayuwar da Ishama ke ta yi. har yanzu, fitowar shagari da lifan ɗinsa cikin shigar tirikota ya sa ta yi baya da sauri ta manne da bango, tana jin faɗuwar gaba da tsoron karya hangota hango ta, a lokacin ƙarfe rabi ne na dare, a hankali ta rinƙa leƙa shi, inda ta ga ya bar lifan ɗin a kunne ya ƙara shiga cikin gidan. Mintuna a tsakani sai gashi ya fito ya haye lifan ɗin ya fice da gudu, wani irin farin ciki ne ya ratsa ta, Kamar ta saki ihun murna haka ta je ta fito daga cikin duhun da saurin ta nufi gidan Shagarin, tana murnar sa'ar da ta taka wajen aiwatar da aikin da kanta. Da karfi ta rinƙa buga gidan tana waige-waige dan za ta so ta yi saurin yin abin da ya kai ta kafin Shagari ya dawo, dan tun da Halifan ya hau ta san ƙila nisa ya yi, amma dai gwara ta yi sauri wajen yin komai ta fice kafin ya dawo. Bugun haukar da take da dutse ya sa ta ji muryar wata na waye ta buɗe ƙofar. inda ta yi tozali da wannan 'yar aikin Ishama, ƙin buɗe ma ƙofar ta yi ta tsaya leƙo da kai da tambayar waye, hankaɗa ta ta yi ciki tana ba “bani hanya na wuce dalla don uwarki ba ki gane ni ba ne,” ta nufi wajen ƙofar shiga falon da ɗan ta inda ta tura ƙofar da ƙarfi, saboda nauyin da ƙofar ke da shi, inda ta ji saukar muryar Ishama na “Amina wai waye a ƙofar ne?” “Ni ce nan ko kin hana ni zuwa gidanki ne Ishama?” Balaraba ta ce tana gyara ledar hannunta ta cikin hijabi tare da karewa falon kallo da ishamar da ta ga ta zama zabiya da ƙiba saboda kwanciyar hankalin da ta samu da jin daɗi, har da su AC a kunne, don gara a hannunta tana kallon TV da ke jikin bango falon, sai zuba ƙamshi yake. Ishama miƙewa ta yi cikin ɗan mamakin ganin balaraban tana, a amma make ce sannu da zuwa, Yauwa Balaraba ta ce tana kallon ƙofofin falon da tunanin inda ya dace ta barbada maganin, yadda shagari zai taka, Mama ga waje ki zauna. Ke ba wani zama ya kawo ni ba, wucewa na zoyi shine shi ne na biyo don na ganki tunda a yanzu ba ni da kowa a rayuwata, duk da ban haihu ba bai kamata ki wulakanta ni ki nuna ba ni na haife ki ba, a gaban mijin mijinki ya min korar kare a gidan nan, Ishama ba abin da kika yi, don kawai ba ni na haife ki ba. bayan na san riƙon da na yi muku wallahi mahaifiyarku ba ta yi muku shi ba, Danda da tana ƙaunarku ba za ta watsar da ku ta tafi ba, haka na riƙe ku har zuwa girmanku, amma wai dan wulaƙanci ni ce yau a bar wulaƙantawa a wajen ku. Mama wallahi ba haka ba ne, kin san halin shagari ni kaina ban isa na yi magana ba, idan yana abu shi ya sa, amma ki yi haƙuri, ko abinci ba ni da shi da zan ci, kwana uku kenan rabona da abinci. Na ɗauka tunda ku ya gudu ya bar ni ke zaki dawo jawo ni jiki ki rinka tallafa min, tunda ke kina cikin rufin asiri. Na ɗauka zaki ce wa Shagari ma ya barni na dawo gidan nan da zama Ishama. Ki ji tsoron Allah ki rinƙa tana halarci. Ki yi haƙuri Mama in sha Allah zan na ƙoƙartawa wajen sama miki abu, bari na zubo miki abinci. A'a ni ɗanye zaki bani na tafi da shi. Ni zan zauna cin abinci mijinki ya zo ya ritsa ni ya sakar min karnuka? Ishama shiru ta tana tunanin ta yacce za ta soma ɗibar kayan abinci ta ba wa Balaraba, don yin hakan kamar bai dace ba. Kuɗin da mahaifiyar Shagari ta ba ta tun lokacin nan da take amarya, ta tuna. Ta miƙe tana, Mama bari na ɗauko miki kuɗi zai isa ki siyi kayan abincin. Ba na so na taɓa kayan abincin ya yi tunanin wani abu. Ishama ta miƙe da sauri tana addu'ar kar Shagari ya dawo. ya tarar da Balaraba a cikin gidan. Ita ma kanta ta san Balarabar ba kaunar su take ba, amma ba ta jin za ta iya yi mata rashin kunya ko rashin mutunci. Har gobe tana jin wannan shakkar da tsorar Balarabar. uhm ai shi kenan. Gidan nan yayi kyau, bari na ɗan bawa ido na abinci. Nan ina ne? Balaraba ta ce tana nuna ɗakuna ukun da ke jere. Ishama da ke dab da shiga ɗakin ta ce ɗakin baƙi ne mama. To can ne ɗakin mijin naki kenan. Balaraba ta ce tana waigar Aminau da ta zubo mata ido tana kallonta, ki dallace ki ɗauko min ruwa na sha kika ƙure ni da ido, kina kallo na kamar mayya. Amina miƙewa ta yi ta nufi kicin tana hararar Balaraba ƙasa-ƙasa, addu'a kawai take Allah ya sa shagari ya dawo ya ritsa ta, don ta tuna gargaɗin da yake da zuwan Balaraba gidan. Balaraba da sauri ta kunce ledar da za ta barbaɗa a bakin ƙofa, ta nufi ɗayan ɗakin da take tunanin shine na na shagarin. ta barbaɗa maganin cikin zafin nama, ta bar bakin ƙofar da sauri, a daidai lokacin da Ishama ta fito da kuɗi a hannunta, tana Allah-Allah Balaraba ta karɓa ta tafi, don Shagari ba nisa ya ba, bakin titi ya je ya siya masa balango, daga ta ce wanda ya siyo jiya ya mata daɗi, mama ga shi ba yawa zan nemo na kuɗin na ƙara aiko miki, Balaraba karɓa ta tana jin sanyi a zuciyarta. don kuɗin da ɗan yawansu zai ishe ta ma ta biya bashin da ta karɓa wajen nemo wannan maganin. To na ga kamar ba ki so na ga ɗakin naki ko kora ta kike ni. ba haka ba ne ba mama. In to bari na ga ɗakin naki, fitsari ma nake ji, in nayi fitsarin sai na tafi. Ishama murmushin yaƙe ta ta ba wa Balaraba hanya ta shiga ɗakin, inda ta ji hankalinta ya kasa kwanciya da yadda ta ga Balarabar na ta abu kamar mara gaskiya, ta bi bayanta. Balarabar da ta wayance da kalle-kallen ɗaki, Oh Ishama ashe haka kike jin daɗi, kin ga kyau da haɗuwar wannan ɗakin ko ɗaki kamar a Turai, Balaraba ta ce tare da zama a kan gadon, don so take ta cusa layar a ƙarƙashin fulan, inda Ishama ta jingina da jikin madubin ta tana jin kamar ta sa ihu, don ta matsi ta ga Balarabar ta tafi. Balaraba latsa gadon ta rinƙa yi tana satar kallon ishamar ke ɗan sosa kai, inda ta ci gaba da tattaɓa gadon, ta ɗauko fulan tana ke ki ji wani filo mai laushi kamar auduga, wai Allah na! Ta fara ƙoƙarin ɗauko layar daga cikin zaninta don ta cusa a cikin filin ba tare da Ishama ta gane ba, ta zura hannunta cikin zaninta kenan ta ga an turo ƙofar ɗakin, inda ta yi ido biyu da Shagari da ke wani irin huci da jajjayen idonsa. Balaraba a wani mungun zabure ta miƙe ta saki layar da ta ciro ta hau da salati, don ji ta yi kamar ta yi ido biyu da mala'ikan mutuwarta, yadda idon sai ya ja babu alamar wani imani a tare da shi. Ishama ko hannu kawai ta ɗora a kanta, don san ba ta ji ma motsin buɗe ƙofar get ba, balle ta ji na mashin. Kullum sai ya sha mata alwashi da rantsuwar, Ballar da zai yi fa Balaraba idan ya ganta a gidan, wanda sai idan za su kwanta ya ga tabbunan da ke jikinta yake shan irin wannan alwashin. Don fara ce ita tas, don kwanciyar hankalin da ta ƙara samu sai ya sa ta ƙara haske, to ba abin da ya ɓata mata jiki sama da shati da tabunnan azabar da Balaraba ta gana mata. Haka idan shagari ya gani zai ta tsaki yana cizon yatsa, da tunanin zaluncin da Balaraba ta yi wa Ishama, da kullum ji yake kamar ya je gidan ya ɗau fansar wahalar da ta ba wa Ishama. cikin wani irin murya da rawar jiki kamar wanda ya samu nama ya kalli Balarabar da ta matse ƙafarta don ta hana fitsarin da ke matso ta zubowa. Tsalla kawai take tana kai min rai wallahi hanya da tsautsayi ya biyo da ni gidan nan. Mai kika zo nema a gidana har kika iya wuce tsakar gida kika wuce falo kika shigo har cikin ɗaki. Ba na ce ko ta layin nan kar ki taɓa biyowa ba. Haka aka yi sirki na tsautsayi da yunwa ya kawo ni. Kai min rai wallahi ba zan sake zuwa ba. Ishama ki rufa min asiri ki roƙa min shi Ishama, kar ki bari ya taɓa ni dan Allah Ishama, har goya ki nayi kina yarinya dan Allah ki masa magana, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ishama da ke ta hannuwa tana kuka da ta ga yadda Balaraba ke ihu tana magiya, cikin tsoro ta hada hannunta tana, Shagari dan girman Allah ka yi haƙuri kar ka mata komai, dan darajar Allah kar ka taɓa ta. Shagari da ke jin idan bai raba Balaraba da numfashinta ba zai iya mutuwa, wajen isha ya nufa, bai tsaya wata-wata ba ya ɗaga ta ya waje da ita, ya dire ta ya koma ɗakin ya kulle ƙofar. Balaraba ta saki wawan ihu tana jin kamar numfashinta zai ɗauke da ta ga Shagari ya nufo wajen da take. Wani irin shaƙa Shagari ya kai mata ya hau ƙwallo da Balaraba, yana haɗa ta da bango. Ina son mallaka, ta gasken gaske. amma kuma mijina yana da taurin kai. Duk mallakar da na yi amfani da ita ba ta tasiri a kansa. Sannan ni kaina ba na juran amfani da magunguna na mallaka. To kwantar da hankalinki, na zo miki da wata bibiyar jigida ta mallaka wacce aka haɗa ta da sirrikan mallaka iri daban-daban. Ita wannan jigidar tana matsi tana saukar da ni'ima sannan mallaka ce ta gasken gaske ga wanda suke da kishiyoyi fitinannu wanda suka hana su zaman lafiya da mazajensu in dai kika saka wannan jigidar ko idanu kuka haɗa da ita sai ta ji gabanta ya faɗi in dai tana da mungun nufi a kanki domin tana kunshe da sirrika iri daban-daban na karya sihiri ko da a ce akwai sihiri a jikinki ko a jikin mijinki kika saka wannan jigidar kuka yi mu'amala aure to wannan sihirin sai ya karye in dai kina sanye da wannan jigidar ba kya buƙatar amfani da kowane magani ko na matsi ko na ni'ima ko kuma na mallaka domin kin gama mallaka mallaka ce ta ƙarshen ƙarshe domin ba kowace mace ma nake ba wa wannan hatsabibiyar jigidar ba sai mai matuƙar tsoron Allah sai na tabbatar kina da kyakkyawar zuciya sannan matsalarki ta kai a baki wannan jigidar sannan zan baki ta ga macen da mijinta baya jin daɗinta ta ɓangaren kwanciyar aure ita ma ta yi amfani da wannan hatsabibiyar jigidan daga ranar mijinki ya daina jin daɗi ko gamsuwa da wata ya mace a duniya idan baki ba kamar dai kullum ki ji tsoron Allah Kada ki wulaƙanta mijinki ko kishiyarki ganin kin samu dama a tafin hannunki. Ga masu buƙatar wannan hatsabibiyar jigitar, za mu iya aika musu ko ina suke a faɗin duniya, kama daga Nijar, Amerika, Saudiya, Germany. Idan ma a ƙasar Najeriya kike, ke ma za ki iya yin odar maganinki, domin za mu iya aiko miki da maganinki har inda kike. Idan kuma a garin Kano kike, za ki iya garzewa zuwa shagona domin ganawa da Hajiya Mira kai tsaye. Lambar wayarmu ita ce 081 42 80 0199 shi ne sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara ko kuma 070 68 558096 wato, sifili bakwai sifili shida takwas biyar biyar takwas sifili tara shida. Ga mutanen Maiduguri kuma, za su iya tuntuɓar Yaron Gausu domin samun magungunansu. Idan kuma a garin Fataskum kike, za ki iya tuntuɓar Abbas da ke nan garin Fataskum ɗin. Sannan kar ku manta, muna kitso, lalle, gyaran amarya ciki da waje sannan kuma a ɓangaren gyaran meje goma ba a bar mu a baya ba muna da abubuwa ingantattu iri daban-daban ta ɓangaren gyaranmu mu mata domin a koda yaushe mirabi herbs da kuma mirabi palace naku ne mata